wanda ya daidai da sha biyar ga watan June 1997 kamar yadda ainihin aka sani muna tattauna bayanai ne daga karatu da muke a cikin wannan littafi min haji sunnatin nabawiyya fi naqd kalami shi'atul qadariyya na ibnu taymiya a inda muka zo inda ibnu taymiya yake buga mana misalai dangane da ɗabi'u da take-take da aqidoji da addinin yahudawa yadda addinin shi'a yadda ya daidai da na yahudawa to ya kawo mana misalai shine sai muka yi amfani da wata gaba dangane da koyi da 'yan shi'a suke da yahudawa kuma suka saba wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ahli sunna suka haɗu a kai shine daga cikin abubuwan da muka kawo shine cewa yana daga aƙidar shi'a 'yan shi'a suka ce duk abin da ya tabbata daga annabi ahli sunna suna aikatawa ko ya tabbata daga Allah ahli sunna suna aikatawa to kai kuma ka aiki sabanin haka shine matsala ta farko muka kawo daga littafin tahrirul wasila na Khomeini a inda yace wajen daga hannu a kabbara harama to sai ka ainihin dunkule yatsun hannayenka sabanin abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ka miƙe ainihin yatsunka wannan shine abin da Bukhari da Abu Dauda da Nasa'i da al-Imam Ibn Khuzaimah suka ruwaito to sai matsala ta biyu matsala ta biyu ita ce wadda ainihin al-Imam al-Khumaini din yace a ƙarƙashin waɗannan matsaloli da yake tattaunawa dangane da alƙawul fi sujudi a cikin mujalladi na farko na wannan littafi shafi na ɗari ɗaya da hamsin da tara a inda ya ce wa an ya atani da alaya daihi inda nuhubi min gairi ajinin bihima idan mutum ya yunƙura zai tashi daga zama a sallah to ya ainihin yunƙura kan hannayen shi amma kada ya dunƙule su ai la ya huma wato kada ya dunkule su bal yabsutuhuma alal ardi sai dai shimfiɗa su a ƙasa muka ce to wannan magana ta saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin sallar shi domin shi manzon Allah yana dunkulewa ne Khumaini kuma ya ce kada ka dunkule to shine sai muka ce to a ina aka samu hadisin da aka ce annabi na dunkulewa din shine muka taho da wannan littafi gharibul hadis na Abu Ishaq al-Harbi wannan malami al-Imam Abu Ishaq al-Harbi Ibrahim an haife shi hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara takwas ya mutu hijira na da biyar wato ya shekara bakwai daidai a duniya yau shekara shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da mutuwa almajirin imamu ahmad ibn hanbali ne wannan littafi gashi jami'a ummul qura ta makka ita ta buga shi wannan littafi mujalladi biyar ne aka buga shi mujalladi biyar kowane mujalladi ɗaya yana ɗauke da juz'i uku a ƙarƙashin haka littafin yana da mujalladi biyar juz'i goma sha biyar kenan yanzu wannan cikin mujallada ta biyar ne na ɗauko daga cikin juz'i na biyu na mujallada ta biyar ɗin to gashi daga nan ne aka samo wannan hadisi shi yasa kullum muke cewa ƴan uwa ahli sunna su ji tsoron Allah su ƙaunaci Allah su tuna tsayuwa da za su yi a gaban Allah dan baka san abu ba ko dan Allah cikin hikimar shi bai mallaka maka littafin da aka samo ka ba ka tashi ce babu za ka ji kunya wata ran domin dillan da wannan abu ya bayyana wallahi mutane za su ce Allah ya isa tsakaninmu da kai don ka cuce su ka ɓoye musu gaskiya kuma dan baka sani ba ba dalili bane akan cewa shikenan ka ce babu in aka yi wa annabi tambayar da bai sani ba sai ke bai sani ba imamu malik in aka tambaye shi bai sani ba sai ce bai sani ba mutanen yaman suka turo tambayoyi guda arba'in da biyu aka turo imamu malik ya amsa su aka aiko wakili imamu malik ya amsa guda bakwai cikin arba'in da biyu sauran guda talatin da biyar duk baki ɗaya amsa su da cewa ban sani ba sai shi dan aiken zai zuga imamu malik ya ce kamar ka ya baban abdullahi tun daga yaman a turo ni kuma ka amsa bakwai talatin da biyar ka ce baka sani ba to in koma in ce ne ka kasa guda talatin da biyar ya ce ka je ka ce sa'altu malikan fa qala malikun la ba dai shi kenan ba na tambayi maliku maliku ya ce bai sani ba wannan abin kunya ne tun abin kunya ne maliku ya yi don haka imamu malik yana cikin karatun shi ya ce ka saba wa da ɗalibanka ban sani ba in baka sani ba in an tambaye ka baka sani ba ce baka sani ba a gaban sahabbai aka tambayi annabi cewa yaushe za a yi tashin duniya yake mal mas'ulu an a a'lama minas sail wanda ake tambaya bai fi wanda ke tambayar shi ilimi ba ina ma'ana wannan bai sani ba jama'a an fahimci wannan wani ya zo ya ce manzo Allah yaushe za a yi tashin duniya manzo Allah bai ce rana kaza ba tunda bai sani ba sai ce me ka tattalawa tashin duniya yake na tattali kaunar Allah da manzon Allah manzo Allah yake ka shirya shiri kawai ake son kai amma ba wanda ya san san da za a yi tashin alkiyama wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi shi ne muka zo da wannan littafi gashi gharibul hadith a ran nan da muke karatu mun yi bayani abin da malaman hadisi suke nufi da gharibul hadith akwai bambanci tsakanin gharibul hadith da alhadithul gharib in suka ce alhadithul gharib suna nufin hadisin da ya zo ta hanya ɗaya amma in suka ce gharibul hadith suna nufin kalmomi masu wahala a cikin hadisi to malaman hadisi ba sa amfani da kamus ba sa amfani da dictionary amma suna da nasu kamus din wanda an rubuta shi musamman domin su da ke karatun hadisi kamar yadda likitoci ba abin da ya haɗa su da littafin advanced lana domin advanced lana na turanci yana magana ne game da masu karatun turanci da masu literature da sauransu waɗanda ke karanta tsabagen harshen turanci amma wanda yake karatun likitanci to akwai nashi dictionary din duk wata kalma ta rikice mishi sai je duba sai ga ma'anarta wanda mai yiwa wannan ma'ana da za a bada ita a ma'ana ta zunzurutun turanci za ta zama saɓanin abin da ake nufi a ilimin likitanci duk wanda ya karatun science ya san ana cewa solid state a solid state me solid daskararre state jiha in ka fassara shi da turanci haka daskararriyar jiha a ina take a america ko a nigeria akwai solid state to amma malaman science sun suka ce solid state akwai abin da suke nufi saɓanin abin da zahirin turanci yake hukuntawa mun buga misali idan aka ce yarinyar nan da ke tallan gyaɗa ta yi ɓari kowa ya san abin da ake nufi da wannan bari nata shine wannan kwano ya kife amma aka ce matar wane ta yi ɓari. ana nufin ɓarin kwanuka wannan wani istilahi ne na matan aure kenan ɓari, ma'ana cikinta ya zube lokacin haihuwa ne ba amma duk kalma ɗaya ce amma ma'ana fa ta saba jama'a mun fahimci wannan da kyau in aka ce ai wannan jego wannan yaji da na sa a cikin abinci yajin wance ce wanda ainihin take jego kowa ya fahimci yaji ne da aka daka da yaji da gauta da kaza da kaza in aka ce matar wane yau ta yi yaji me yake nufi ta gudu ta bar gidan ai an fahimci wannan da kyau ko kalma ɗaya ce amma kun ga tana ɗaukar ma'ana biyu idan ainihin matarka ta ce in ka ce yau uwar gida ki mana dambu sai ta ce ƙwarya ta fashe sai ka je ka siyo mata ƙwarya ka kawo mata me ce ƙwarya a nan wani jima ne da ake fasewa in ya bushe a rinka kaza ana kaza ana dambu ana abubuwa in ka je wurin yan goro ka ce a bani kwarya guda za su ɗauko maka kwarya ta dambu ne ko ko za su kirga maka goro guda ɗari za su kirga maka goro guda ɗari amma duk menene kwarya suna ɗaya amma ma'ana da bambanci ko to haka annabi balarabe ne sallallahu alaihi wasallama amma a cikin hadisi yakan faɗi wasu kalmomi waɗanda ma'anarsu ke saɓa wa sauran larabci wanda qur'ani ma ya zo da wannan qur'ani ya ce sallah cimus salata a zunzurutun larabci to ma'ana ku da addu'a domin sallah a larabci addu'a amma a shar'ance fa wata ibada da ake karatu fatiha da sura rasulu da sujuda da kaza da kaza mun gane wannan da kyau ko wannan kenan in aka ce zakka tsarkake zuciya to amma in aka ce zakka a shar'ance ne ake nufi ka ɗibi dukiyarka ka bayar saboda kaza saboda kaza jama'a mun fahimci wannan da kyau to a ƙarƙashin wannan kalma in ka ganta a cikin alkur'ani karka ce za ka je ka tafi sinari ka duba akwai littattafai da malamai suka yi akwai kamusul qur'an na al-imam al-hafiz ad-damirani sunan malamin kenan mujalladi guda yayi kalmomi masu wuya na alkur'ani yake fassarawa akwai kamusul qur'an yana nan dan karami zaka yawo da shi aljihu wanda al-sheikh muhammad makhluf yayi shi wani malami ba misri kalmomin qur'ani yake fasara maka in aka ce as-sayyaratu a cikin harshen larabci kowa ya san mota ake nufi amma qur'ani da ya kira as-sayyaratu ne yake nufi matafiya waja'at sayyaratu ba sai mota ta zo ba sai matafiya suka zo kaga ashe dole sai ka duba irin waɗannan littafai idan ma'ana qur'ani ta rikice maka sai ka tafi ka duba tafsiri gashi nan tafsirin ibnu jaririn tabari tafsirin ibnu kasirin tafsiri ga sunan tafasir jama'a mun fahimci wannan to in kalma ta rude maka a hadisi malaman hadisi suna da nasu dictionary baka duba dictionary muhtaru siha yana fassara kalmomi ne na zunzurutun larabci wanda al'imamin razi ya yi amma munjir kamusul asari da na turanci zuwa larabci da na larabci zuwa turanci wannan duk baki ɗaya littattafan kiristoci ne ba ya zama madogara a cikin shari'ar musulunci munjir kiristoci ne suka yi na ƙasar misra ƙungiyar kiristoci ta katolik, roman katolik, su suka yi shi larabawa kiristoci kamusul asari iliyas ɗin iliyas ya yi shi kirista ne don haka ba sa zama madogara a cikin shari'a kamusu a misbahul munir da makamantan waɗannan dukkansu suna fassara kalmomi ne na larabci to hadisi yana da nashi kamus ɗin akwai garibul hadis na al'imamul harwi wannan littafi juz'i hudu ne akwai garibul hadis na abu ishaq al-harbi shine wannan da ke gabana na yi bayani akan shi akwai alfa'id fi garibul hadis na al'imamu mahmud az-zamakhshari mujalladi hudu ne akwai an-nihayatu fi gharib hadith ta ibn al-asir mujalladi biyar ce waɗannan a takaicen takaitawa su ne kake karanta ganin fassarar kalma ta hadisi abin da yasa muka tsaya muka yi wannan bayani domin lokacin da mas'ala ta taso akan dunkula hannu abin kunya sai ka ji malami ya miƙe ce mu mun duba mu a cikin kamu mun ga an ce wai yadda tsoho ke tashi shine ma'ana ajana wa yake maka ana duba kamu shi yasa ilimi ka tafi gurin masu shi ka je su koyar da kai su ne za su koyar da kai wannan ilimin kuma su za su gaya maka ga irin littattafan da ya dace ka mallaka akan wannan ilimin littattafai kaza masu kyau ne littattafai kaza marasa kyau ne domin sun karanta abin har ya fita kansu za ka samu malami yanzu a ƙasar saudi arabia ya shekara 60 a duniya shekara arba'in da ya karanta waye yake saboda haka ya karanta ya karanta bukari ya karanta ya karanta ya karanta ya karantar har baya bukatun yana karantarwa ma ya duba shi sai zauna kawai ana jan baki yana fassarawa to duk wannan kana yana ka gide sai warware maka matsalar da kai zaka kwana kana cin dare a kanta domin shi jin rayuwar ya sanya ta akai jama'a mun fahimci wannan shi ne muka zo da wannan littafi za mu karanta daga cikin ainihin mujallada ta biyar juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da biyar alhadisu sabi wa salatuna hadisi na talatin da bakwai ya ce babu ajana sunan babu ma kenan babu ajana sai kawo hadisi ya ce haddasana ubaidullah ibn umar قال حدثنا يونس بن بكير ابن بكير عن الهيثم عن عطية بن قيس عن الأزرق بن قيس أزرق بن قيس يتي الأزرق بن قيس إن شيني وندي رويتو رواية ورش ودى مكي أكسنه tabi'i ne mun fahimta daga cikin ainihin almajiran war an fahimta tabi'u tabi'i ne daga cikin almajiran war yace ra'aytu ibn umara naga abdullahi dan umar ya ajinu fi salati yana dunkula hannu a sallah to kaga sai yace ya ajinu na ganki ya ajinu to menene ma'anar ya ajinu shine yana dunkula hannu kamar yadda mai damun al'ajini take yi me al'ajinu ai kowa ya karanta a halari al'ajin kulli ya ake matsa kulli in ka saka kulli ka matse ta hannayenka ya tsinka guda hudu sai su matse wannan kuma babban sai ya tsage haka ko to haka ake ma to haka haka haka yake yaga Abdullahi dan Umar yake tasowa a sallah ya atamidu ala yadayhi idza qama idan ya dunkula hannayen nashi sai kuma ya dogara akan waɗannan hannaye dunkulallu idan zai tashi a sallah fa qultu lahu sai nace da shi ala malam wannan fa domin su ba haka suke ba tunda su tabi'u ina ne tabi'ai ne ba su ga annabi ba saboda haka yanzu suna koyon ibada ne da gawa daga sahabbai sai ya ga sahabi yayi wani abu sabanin yadda su suke yi fa qala sai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu na ga manzon Allah yana aikata haka ne dan haka nake yi iyakar jawabin kenan kuma ya gamsar domin su ba 'yan falsafa ba ne tun da aka ce haka na ga zan Allah yana shi kenan sai bakin shi alaikum don kana tofa wani abu to ƙarshen ta zaka shiga cikin haɗari don haka ina zaman lafiya haka na ga zan Allah yake ke shi kenan sai ka tsaya akan haka jama'a mun fahimci wannan to sai wannan malami zai fassara maka wannan kalma ta ya ajini da kansa qauluhu yace da wannan malami yace ra'aytu ibn umar ya ajini na ga ibn umar ya ajini ya yadau yadayhi alal ardi ai yana sanya hannayensa a ƙasa kama ya suna a ya ajinul ajina kamar yadda mai damun kulli yake yi yaya mai damun kulli yake haka yake matsi to haka kai ma za ka tashi in za ka tashi tsalla zama mun fahimci wannan to kun ga wannan ita ce sunna sahiha da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ainihin hadisi hadisi ne ainihin hasan al-imam abu ishaq al-harbi ya rawaito shi al-imam ma ya ainihin ruwaito shi in kana son ganin cikakken bayani game da tabbatar da ingancin wannan littafi ka duba littafin tamamin minna fi aliki ala fiqh sunna na al muhammad nasir din albani tun daga shafi na 196 zuwa 207 daidai da kuma littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa juz'i na biyu shafi na 392 mun fahimci wannan da littafin sifatin salati na Muhammad Nasiruddin Albani dai a shafi na ɗari ɗaya da shida don haka babu shakka game da cewa wannan hadisi ya tabbata to yadda kuka ji dinnan gashi mun karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ajinu fi salati ko to wannan sunna ce Kumaini yake cewa wa an ya atami da alaya yadayhi inda nuhudu min ghairi ajinin bihima mutum ya tashi a sallar shi ba tare da ya dunkula hannu ba saɓanin yadda annabi ke yi sai ya ce ai la ya da huma wato kada ya dunkule su bal ya busuku huma sai dai shimfiɗa su to ina hujja game da shimfiɗa hannu to da yau aka waye gari wasu kuma yan uwa ahli sunna suke yi mu dai mu ne musu kyakkyawan tsammani shine jahilta sunnar manzon Allah ya kai su da haka amma ba wani hadisi ne aka samo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi yana sa hannayensa a fada haka ba kamar yadda ne bayani a nan babu hadisi akan haka ko da hadisi na ƙarya balle mai inganci zama mun fahimci wannan da kyau ko duk hujjar da za su kawo sai dai mutum ya kawo maka hujja ai ga shi an ce annabi na tasowa a sallah da hannun ai da hannu aka ce hannun suna ne na jinsi kamar yadda Allah ya kirayi cewa a yanke hannun barawo a Qur'ani ina za a yanke wuyan hannu gwiwar hannu ko kuwa hammata duk inda aka yanke ne aka yanke hannu aka yanke to amma sunna a cikin bukhari sai ta nuna cewa za a yanke wuyan hannun barawo ne a cikin ƙur'ani dai Allah ya ce taimama a shafa hannu ina za a shafa gwiwar hannu ko wuyan hannu ko kuwa zuwa cinyar hannu hadisi sahihi cikin bukhari ce wuyan hannu Na haka duk wata hayaniya da tace za a yi zuwa gwiwar hannu hayaniya ce kamar da kaga an faɗi bai inganta ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko to ashe wannan ayoyi sun zo ne don su bayyana shar'anta yanke hannun ɓarawo, ba takamaiman inda ba a yanke wannan ayoyi sun zo ne don su bayyana shar'anta taimama ba ta kamaimai iya inda za a shafa ba sunna ita ta bayyana to haka waɗannan hadisai da ke cewa za a tashi da hannu hadisai ne mutulakai akwai waɗanda suke ƙaidin soya za a tashi da hannu ɗin shine a dunkule shine irin waɗannan hadisan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan haka muke wa 'yan uwa ahli sunna nasiha da cewa ku karantar da 'ya'yanku da matanku malamai su ji tsoron Allah kullum abin da ake ce malamai kenan kar ka ga karatunka bai kai kan matsala ba ka ce babu wannan duk duniya ran da ya bayyana ka ji kunya kenan domin ba duniya ba ma duniyar tudun wa dama ga an samu jama mun fahimci wannan da ke ko wannan kenan sannan kar zafin ba a bakinka aka fara jin matsala ba ya sa ka kai fushi ka ce wannan matsala ba ta ko kuma ka ce an matsa me aka matsa cewa aka yi sunna mustahabbiya mu kuma ahalin menene ahalin sunna ba ahalin bid'a bane kuma muna tafiya muka karo da sunna sai ne sai aiki jama'a mun fahimci wannan to wannan shine ainihin a takaicin takaitawa wuri na biyu daga cikin wurare waɗanda ainihin Khomeini ya saba sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kai tsaye kada ka yi wannan abu kamar yadda ainihin aka samu su daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wuri na uku Shi ne dai a cikin wannan littafi mujallabi na biyar a mujallabi na ɗaya ta haririn wasila shafi na ɗari ɗaya da sittin da takwas a ƙarƙashin matsalar da Khomeini ya kira ta da alƙawlu fi mubtalati salah bayani game da abubuwan da ke ɓata sallah bayan ya lissafa abu na farko sai ce saniha abu na biyu daga cikin abubuwan da ke ɓata sallah a takfir a takfir menene a takfir sai ce wa huwa idan ya daina alal ukhra shine ɗora hannu ɗaya a kan ɗaya na au ma ya suna uhu gairuna kamar yadda waɗansu suke waɗanda ba 'yan shi'a ba sai ce gairuna ina kau da ne a kaina don wannan mugun abu ne a yadda ya ce direct speaking shine kamar yadda waɗansu waɗanda ba mu ba suke yi to su waye waɗanda ba su kuma ne ba su mu kenan mu su ahalin sunna jama'a mun fahimci wannan da kyau to sai ce wa huwa mubtilun amdan alal aqwa la sahawan idan mutum ya ɗora hannunsa a kirji da gangan a sallah to magana mafi ƙarfi a cikin shi'a shine sallah shi ta baci sai dai inda mantuwa ne ya ɗora to ba komai wa in kana al-ahwa fihi al-i'ada kuma ne yace ko da yake ko da da mantuwa mutum yayi to abin da yafi dacewa shine ya sake sallah wala ba asabihi halat taqiyya amma a halin taqiyya ne ba laifi in ka je masallacin ahalin sunna kana tsoron kar su gane kai ɗan shi'a ne sai ka runguma hannu to ashe wannan ya nuna da yau kan mu sake samun wani ahalin suna ya saki hannu kenan haka fa ga mai ciki kana zuwa ka makale hannunka haka sunna jama mun fahimta ka shi ke sa duk taurin kan da za ka yi cewa ai mu malikiya ne a'a ku hawa'iya ne yan son zuciya ne kawai a hawa'iya ne yan son zuciya ne imamu malik har ya mutu bai taɓa sakin hannu a sallah ba sai so ɗaya so ɗayan nan kuma shine zan kawo maka dalili yanzu akwai littafi da ibn abdulbarri ya sharhin muwaffa ne ya sa mishi at-tamhidu lima muwaffa min al wal asani wannan littafi akwai matsaba'ar da ta buga shi a cikin mujalladi 28 akwai matsaba'ar da ta buga shi a cikin mujalladi 36 sharhin muwaffa ne mun fahimta a cikin wannan sharhi na muwaffa ibn abdul ya yace ba a samo sabanin qabdu daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam yace kuma har imamu maliku ya mutu runguma hannu yake a sallah abin da ya faɗi kenan a cikin ainihin wannan littafi iyalan ya tsaya sai ibn abdulbarri ya wani littafi karami haka sunan shi al-intiqa fi fada'il salasati aimmatil fuqaha tataccen tarihi game da falala da tarihin malaman fiqh guda uku imamu maliku da shafi'i da abu hanifa da ya zo tarihin imamu malik sai ce imamu maliku bai taɓa sakin hannu a sallah ba sai so ɗaya me ya faru imamu maliku ne ya ba da fatawa a zamanin shi an naɗa wani sarki ne azzalimi jahili fasiki a madina mashayin jiya mai wulaƙanta alƙur'ani walid ibn abdul malik wata rana ya ɗauko alkur'ani wannan magana da nake faɗi tana nan a cikin littafin adabin dini wa duniya na al-imam ya ɗauko alkur'ani sai ya buɗe haka buɗe wannan da zai yi kawai sai ya ga wasaftahu wa khaba kullu jabbarin anis wasaftahu sai fassara abin da son rai sun buɗe sun nemi buɗi duk wani mai taurin kai ya shiga uku to shi wai ya san shi ne saurin kai ne wa Allah sai ce wa alqur'ani wa idu kulla jabbarin anidin wai kai alqur'ani kana gargadi ne ga duk wani kangararre mai taurin kai fa ha ana zaka jabbarun anidi yace to ga ni kangararre ne mai taurin kai idza ma ji ita rabbaka yawma hashirin ranar kiyama in ka je wurin ubangijinka ya kai qur'ani fa qul rabbi mazzaqani walidi ka kai kukanka ga Allah ka ce walidi ya yayyaga kai ya ga Kur'ani nan izifi 60 wannan magana kamar yadda na faɗi tana nan cikin littafin adabu dini wa duniya na al-imam al-mawardi tana nan cikin littafin as-sunan wal mubtadi'at na al-imam abdussalam khadir Allah ya ji to wannan mutum aka ɗauko aka naɗa wasu maliku aka ce shine farkin su maliku kuma imamu ahli sunna ne zai yi wannan tafiya mu yi wa irin wannan zindiki mu baya? maliki ce ba za mu mubaya'a ba sai aka tilasta mutane akan mubaya'a sai a tafi tsiyarka sai a zo da daddare gidanka sai a tafi tsiyarka ka je ka durkusa sarki na dole ya miƙo hannu ka riƙe ka ce na yi mubaya'a a kan sharaɗin in na warware mubaya'a auren da ke tsakanina da matata ya saka ka ji sa'in da za su saka kasa kulle kuma da haka baka da dama ka warware mubaya'a ka dan kada ka tafa kuke ne sai imamu maliku ya zo ya hau kan mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hadisin manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda aka tilasta shi akan sakin matar shi bata saku ba yace dan haka mun warware mu a kuma matan na nan matan mu sai aka ce imamu maliku zai wa gwamnati ta waye zai wa ta waye imamu darul hijira shine aka kama shi aka kwantar da shi aka yi mai bulala ɗari imamu malik ya fi duk wani malami da kake ji a duniyar nan ilimi yanzu amma aka kwantar da shaka mai bulala ɗari ya saba wa ɗagutu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan duka da aka yi miki yana karewa da hannu sai hannayen suka kage da ya zo sallah sai kasa ɗaga fiye rungume shi ne sai ya saki hannun haka shine sai wani almajiri yace ala gafata malam ba mu taba da kasa hannu a sallah ba hakan yasa ka saki yau yace darabani al khalifa yace khalifa musulmi ne ya doke ni wannan shine wuri ɗaya tak da aka samu imamu malik ya hannun hannunsa a sallah wannan bayani yana nan a cikin littafin al-intiqa'u fi fada'il al-a'immat al-thalathah al-a'immat al-fuqaha na ibnu abdul barri jama'a mun fahimci wannan da kyau kuma wannan littafi yau kamar shekara dubu ɗaya da wani abu da rubuta shi a ƙasar andalus aka rubuta shi garin da aka yi risala jama'a mun gane wannan da kyau to ina ne mutane suka samo asali da suke sakin hannunsu a sallah to karatun fiqh suka fahimci kuskure a cikin dama na daga cikin abin da ke sababar da bid'a a addini shine kuskuren fahimtar karatu kuskuren fahimtar karatu yana sababar da bid'a a cikin karatu ina misalin wannan shine misalin wannan matsala abin da malaman malikiya suka ainihin ce sahihiyar magana ita ce yin abdu sunna ce habba amma in mutum ya yi ta da nufin ya ji daɗin tsayuwa a sallah to ya aikata makaruhi to shin duk wanda ke kabdu ne yake da nufin ya ji daɗin tsayuwa a sallah ko ko dan an ce annabi yana yi ne yake yi domin an ce annabi yana yi ne yake yi to don haka a ce kai tsaye ku zo ku ce kun daina yin kabdu saboda an ce makaruji ne to wannan magana ta ku bid'a ce ba malaman fiqh suka faɗe ta ba don ba ku fahimci maganar su ba mai littafin askari malam abdurrahman da ya zo sai ya ce idan mutum ya tashi ɗaga hannunsa a sallah wai ya zai yi shin zai ɗaga ne wa hal ala sifatin rahidi zai ɗaga ne ya kifo da tafukan haka za ga akwai wani littafi da ake cewa mu jagoran masallaci ne kowa za ga an yi hoton yaro ya yi haka kamar zai tufa to wai haka mutum zai ɗaga ko ko zai ɗaga su ne ya ainihin miƙe su su fuskanci alƙibla haka Me askari sai ce kaula ne zan cika biyu sai ya wuce to kai in kana karatun sunna ka san yadda za a yi ka miƙe su ne haka mun ji wannan da kyau ko wannan kenan sai ce to wai in mutum ya ɗaga hannun kuma ina zai aje su zai sauke su ne ko ko zai rungume su ne sai ce kaula ne maganganu biyu na ma sai ya wuce malam yahuza wannan na cikin zariya da ya sharhin fatihul jawad kowa na da fatihul jawad ai ka je ka karanta sai malam yahuza yake ba zan zantuka biyu ne biyar ne ma ilimi kenan mun fahimci wannan Ya ce wasu sun ce makaruhi wasu sun ce a wasu sun ce kaza ce wasu kuma sun ce ko a ko a sunna hadiya sai ce wannan ita ce daidai saboda haka aka samo daga waili dan hujir ce ya ga manzon Allah na dora dama akan hagu akan kirjin shi a cikin sallah sai ce rawahu ibn khuzaimah sai shiru in dai kai mumini ne to an gama zantuttuka an kawo maka na annabi sai ka ɗauka. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi. Bi halaka wa mumini namiji miji ko mace in aka ce Allah yake ko annabi ya ke ba ka yana da zaɓi Shi yasa da matarka da ƴaƴanka da babarka da kowa za ka koya wa sallah kawai kaulan wa'idan idan karka ce wai an yi saɓani ba a yi saɓani ba. A ƙirji kawai zai haɗa hannunsa haka. ba a kasan kirji ba ba a kan cibiya ba ba a kasan cibiya ba wannan bai inganta ba a saman kirji ko ya rungumo waɗannan yatsu hudu su rungumo wuyan hannu babban ya rungumo nan bayan hannun haka ko kuma ya ɗora haka a daidai wuyan hannun kar a wuce haka kar a kai haka kuma kamar mai jinsi ne shi yasa kabdin ma sai ka je malamanta su koyar da kai ita to abin da ya ƙara ƙyamatar da mutanen ƙasar nan ƙabdufa da aka zo ana rikici lokacin yan ƙabalu. wannan ya ƙara kyamatar da mutane duk wannan rikici da ya faru sai mu ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa tusaluna amma kanu ya'maluna abin da suka aikata ya faru gare su Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu mu addu'a da muke musu kenan amma mu a qabdu za mu mutu insha Allah jama'a mun fahimci wannan to shine nan sai Khomeini ya ainihin ce kar ka sake kai wannan qabdu in kai ka da gangan sallar ka ta ɓaci in ko da mantuwa ne to abin da ya fi kyau gare ka ka sake sallaka sai dai in a halin taqiyya ne me taqiyya a wurin shi'a shine munafiki yan ka shigo cikin ahlus sunna duk yadda suke sai ka yi amma an ka koma wurin yan uwa yan shi'a to shikenan jama'a an fahimci wannan da kyau to bayan mun ji abin da shi Khomeini ya na tunkuɗa wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu ji kuma shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaya ne ainihin yake yin sallah din shin Annabi qabdu din yake ko ko yaya yake yi ma'ana akwai waɗanda suke dafa suna cikin ahlus sunna ɗan izala salafiya lafiyar su lau da suka yarda suka koma ci a sai suka koma suna sakin hannu wannan ke tabbatar da cewa suna aiki da waɗannan zantutuka na umairi kuma yanzu an tabbatar da yanzu duk ɗan shi'a ya ci gaba da aiki da wannan littafi domin kun san shi'a suna da wata ka'ida Zama mun fahimci wani shi'a na da wannan ka'ida in malam ya rubuta littafi ko yi magana in ya rasu to bai halatta aiki da magana shi ba sai malaman da aka yarda da su na shi'a a wannan lokacin sun tabbatar da waɗannan maganganu cewa daidai ne su sai a ce a ci gaba da aiki da sabanin mu halin sunna yanzu duk abin da ke cikin risala matukar kaga bai saba sunna ba kai aiki da shi duk abin da ke qawaidi ahlari shikenan suna da rai ba su da rai sai kai aiki da shi domin abin da ake duba daidai ne ko ba daidai ba in daidai ne sai a aiki da shi to tunda daidai ne sai a aiki da shi amma su ka sai sai malamin da ke raye yanzu ya yarda wai ba abin fatawa ko karatun wanda ya mutu jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu wad'ul yumna ala al-yusra wal amru biha dora hannun dama akan hagu da kuma umarni da annabi da yin haka wa kana sallallahu alaihi wa sallama yada'u yadahu al-yumna ala al-yusra annabi ya kasance yana dora hannun shi na dama akan na hagu al-imamu muslim da abu dawud su rawaito wannan hadisi sahihi ne wa kana yaqulu anna to kun ga wannan dama sunna malaman hadisi suka ce kashi uku ce ko akwai sunna amaliya annabi ya aiki da kaza akwai sunna kauliya annabi ya faɗa da baka akwai sunna ta karira annabi ya gani ya tabbatar duk sun tabbata akan wannan sunna a nan dai gashi an ce annabi yana yi ko sai kuma aka ce wa kana ya kulu kuma annabi ya kasance yana cewa inna ma'ashar al-anbiya'i mu jama'ar annabawa umirna bi ta'jili fitrina an umarce mu da mu gaggauta buɗe bakin mu wata akhiri sahurina kuma mu jinkirta ainihin wato sahur ɗinmu mu wa anna ba'a aymanana ala shama'ilina fi kuma an umarce mu mu dora hannayen mu na dama akan hannayen hagu a cikin sallah wannan sunna ne kenan kauliya kenan tun daga shi annabi ya faɗi ma'ana duk baki ɗayan annabawan Allah sun tashi sallah qabdu suke yi don Allah sai ka kyamaci sunnan annabawa da Allah ya lissafo su cikin suratul a'rafi ko anfali yace ulaika alladhina hada ulaika alladhina hada Allah waɗannan sune waɗanda Allah ya shiryar sai ce fa bi hudahu muqtadi kuma ku yi koyi da shiriyar gashi annabi ya ce duk annabawa suna ɗora hannunsu a kirji haka Allah ya umarce su dan Allah kai ba zaka ji kunya kana ahli sunna ka saki hannunka ba abin ma ko kyau ma irin wannan sallar zaka ka gaba kyau ba cewa maka in kai ba za a bi ka sallah ba a Allah ya kiyaye za a ci gaba da muka sallah har Allah ya gyara ka ko kuma ka mutu a huta ahli sunna ya sosai ya wuce ai ba za mu ce ba mu binka ka sallah ba don aqidar ka ba ta lalace ba mas'ala ce furu'a mas'ala furu'a kuma ana bin mutum sallah amma dai mu muna ganin abin da ya dace shine kai aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma al-Imam Ibn Hibban da Ziya'ul Maqdisi suka rawaito shi hadisi ne sahihi wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada yadahu al-yusra ala al-yumna annabi ya zo wucewa sai ga wani mutum yana sallah mutumin ya dora hannun shi na hagu akan na dama ya canza sabanin yadda ake kenan fantaza'aha sai manzon Allah ya kwabe hannun wannan mutum wa ba al-yumna ala al-yusra sai dora miki dama akan hagu sunna ne kenan da qarira annabi ya gani ya tabbatar har ma ya gyara akai jama'a mun fahimci wannan wannan hadisi kuma al-imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito shi to ka ji bayanin da ke tabbatar da cewa shari'ar musulunci ce umarni da ainihin dora dama akan hagu da kuma ainihin cewa haka ne sunna sai wadu'uhuma ala sadri dora su akan kirji kamar yadda nake ba kasan kirji ko kuma kamar yadda hanafiya suka ce mata su yi a kan kirji maza kuma a kan cibiya don haka za a ga indiyoyi da pakistan da bangladesh za a ga mafi yawancin su a kan cibiya suke dorawa to wannan kuma mazhabanci ne Allah ya shiryar da mu wa kana ba'ul yumna ala zahri kaffihi al-yusra annabi ya kasance yana dora hannun shi na dama a bayan tafin shi na hagu war rusul wasa'id annabi sallallahu alaihi wasallama sai dauki ba cikin tafin shi na dama ya ɗora a bayan tafin shi na hagu ya kuma taɓa wuyan hannun shi kuma ya taɓa tsintsiyar hannun shi haka ya zama ya ainihin taɓa wurare uku wannan ainihin shi ne wabu'u wa amara bi zalika ashabahu kuma annabi ya umarci sahabban shi da yin haka waɗannan hadisai na farko al-imamu abu da da nasa'i da ibnu kuzaima suka ruwaito shi ibnu hibban ma ya ruwaito shi hadisi ne sahihi wannan kuma da aka ce annabi yana umarnin sahabban shi su ɗora hannayensa akan dama hagu akan dama akan kirji al-imamu malik da abu ah, da bukhari da abu awana suka ruwaito shi wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna ala al-yusra wani lokacin annabi ba wadu yake ba ba dorawa yake ba qabdu yake shine ya sa ya tsu hudu ya tallafo babban kuma ya ainihin tallafo sama haka wadu kuma haka to wata ranka wannan wata ranka an fahimci wannan wannan hadisi kuma al-Imam an-Nasa'i da Daraqutni suka ainihin ruwaito shi wa kana ma ala sadri annabi ya kasance yana dora hannayen akan kirji Abu Dawud da Ibn Khuzaimah da Ahmad da Abu Sheikh su suka ruwaito wannan hadisi ne kyakkyawa to mun ji waɗannan hadisai jama'a waɗanda ke tabbatar da dora hannu ɗaya akan ɗaya a kirji ko to amma su ne ya yake in kai haka sallar ka ta ɓaci har yanzu dai bamu gushe ba muna bayani dangane da cewa ɗan shi'a suna da aƙida ta cewa duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallama ahalin sunna suka haɗu akan aikata wannan abu to kai kuma karkai wannan abu dangane da abubuwa da ke ɓata sallah na tara sai kuma ne ya ce tasi'uha daga cikin abubuwa da ke ɓata sallah na tara daga ciki da ammudu qawli amin da itmamil fatiha yace faɗar amin a sallah bayan mutum ya cika karatun fatiha shi ma yana ɓata sallah illa ma a taqiyya sai dai ka shiga halin taqiyya in ka shiga cikin ahlus sunna su suna cewa amin da ƙarfi kuma su jam abin nan sauti to kai ma dan a sai ka faɗi amma in ba haka ba fala ba asa bihi kasahi a cikin taqiyya babu laifi kamar wanda ya rafkanwa wanda ya faɗa da mantuwa babu laifi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shi ma bari mu ji abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ainihin dangane da faɗar amin din kuma mun ji abin da Khomeini ya faɗi Khomeini ya ce faɗar amin a sallah tana ɓata sallah ko to sai aka ce at-ta'minu wa jaharul imam bi bayani akan cewa amin a sallah da kuma bayani akan cewa har liman ma zai yi a bayyane wa kana sallallahu alaihi wa sallama idan ta hamin qira'ati fatiha qala amin annabi ya kasance in ya gama karatun fatiha yana cewa amin ya jaharu yana bayyanawa wa ya muddu biha sautahu kuma yana jan sautin amin annabi yana faɗi da ƙarfi aka ce sahabbai in suka faɗa har masallacin ma rawa yake jama'a an fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin littafin shi juz'ul qira'ati khalf al-imam da al-imam abu dawud da isnadi mai inganci wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'min annabi ya kasance yana umarnin mamu ma su faɗi amin fa yaqulu annabi yace إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين إذا لمن يتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقوكم كسي آمين فإن الملائكة تقول آمين دوم ملائكة ما نسوى آمين وإن الإمام يقول آمين لمن ما ينسوى آمين وفي لفظ أو لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا اللي من يتي آمين كما كسي آمين ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة wanda faɗar amin ɗin shi ta dace da ta mala'iku wa fi lafzin akhar a wani lafazi idza qala ahadukum fi salati amin idan ɗaya na cikin ku da ɗaya daga cikin ku yana sallah yake amin wal mala'ikatu fi salati amin mala'iku da ke sama suka ce amin fawafaka ahaduhuma al-akhar ɗaya daga cikin amin ɗin nan ya dace da ɗaya kuka yi gamdakatar ka faɗi amin daidai da na mala'iku gafira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mishi duk zunuban shi da so gabata zama mun fahimci falalar amin ko wannan ainihin hadisi al-imam al-bukhari da muslim da nasa'i su suka rawaito wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi daban annabi yake faqulu amin in kuka ainihin karanta ghairul maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin yujibkumullahu Allah zai amsa muku domin ma'anar amin shine Allah ka amsa mana wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa ma hasadatkumul yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'amin khalf al imam annabi yace ba abin da yasa yahudawa babu bakar hasada da ta wa yahudawa zafi akan ku fiye da hasada da suke muku akan sallama in ka haɗu da ɗan uwanka musulmi sai kai assalamu alaikum ku gaisa a gafarta zunuban ku. ba yahude ku annabi yace in ka haɗu da shi kar ma ka fare mishi sallama kuma kar ka kauce mishi in ka karo sai dai kauce maka ba a kauce wa arni amma a ganshi ogasa a shi nan ya gafa ka ya gama mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka annabi ya ce sallama da kuke wa junan ku ba wa yahudawa suna jin haushi akan haka wata aminu khalfal imam da kuma cewa amin da kuke a sallah bayan liman wannan abu na bakanta wa yahudawa rai su ne muku hasada a kai bukhari ya rawaito wannan cikin littafin al mufrad da ibnu majah da ibnu kuzaima da al-imam ahmad da al-imam siraj da isnadai masu inganci yanzu waɗannan hadisai suna nuna mana cewa liman zai faɗi amin mamu zai faɗi a fili a ja a faɗa da ƙarfi sannan mai sallah shi kaɗai ma zai faɗi sannan kuma annabi ya nuna falalaki shine za a gafarta zunubanku sannan kuma annabi ya nuna cewa wannan faɗar amin dinnan wani makami ne ga yahudawa to kuma ya ce in ka faɗa sallar ka ta ɓaci dan Allah kuma ba addinin yahudawa yake bi ba bala addinin yahudawa yake bi domin dama ana kawo inda suka haɗu da yahudawa ne yahudawa ba sa son amin Khomeini ma bai son amin ya ce in ka faɗi ta sallar ka saba ina bambancin kumaini da ba yahudi wallahi al'azim babu duk wannan gemu nashi ya daina baka tsoro duk wannan baki na nashi wallahi ya daina baka tsoro duk wannan hukuma ta yaudara da suke cewa al-hukumatul islamiyya wallahi al-hukumatul shi'iyya ce a sha'abiyya gwamnatin ce an ce jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to kun ji wannan kenan daɗin daɗawa dai har yanzu dai yau dai kuma Khomeini ya haɗu da wata irin litinin Allah ya kiyaye to wuri na ƙarshe da za a tattauna dangane da Khomeini wannan fa jama'a har yanzu a cikin mujallabi na farko ne na littafin ba a ma ci rabi ba kuma wallahi mun ɗauki ɗaiɗai ne a ciki ba wai an bi diddiki ba ne na wurin kurakuran da wallahi sun fi dubu a cikin littafin na irin waɗannan maganganun da ya faɗi an ɗauko ɗaiɗai ne akan kowane babu yanzu sai a ƙetare sai a zo wanda yake albahasu fi salatin juma'a ina matsayin Khomeini game da sallar juma'a sallar juma'a dai mu musulmi Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a zalika khairul lakum la'allakum tuflihuna ya ku mu'minai in aka kirayi sallah ranar juma'a ku kintsa ku tafi wurin ambatan Allah sallah kenan wannan shine alkhairi gare ku kuma wannan ainihin wato in menene la'allakum tuflihuna ma'ana in dai har kun je sallar juma'a za ku samu rabo menene alfalah a cikin alqur'ani Allah yake qad aflaha almu'minuna menene falahi din san sai ce allazina yarisuna alfirdaus waɗanda za su gaji aljannar firdausi don haka ashe zuwa sallar juma'a na sa a gafarta zunubanka suna kuma sa ainihin ka samu gidan aljanna to da wannan aya malaman musulunci sun haɗu akan cewa sallar juma'a farilla ce sai kuma hadisai waɗanda suka zo birjik cikin sahihul bukhari da kuma hadisai da dama waɗanda suka zo cikin abu dauda kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya jera juma'a uku bai je ba to ainihin Allah zai tusa zuciyar shi babu wani alheri da zai sake fita waɗannan hadisai na nuna cewa sallar juma'a wajibi ce qur'ani da suna da ijma'i to amma kuma ne a cikin wannan littafi na shi ta tahrirul wasila mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da tara sai yace mas'alatun ga mas'ala al'ula ta farko tajibu salatul juma'a fi hadhihi al-a'sar yace sallar juma'a a waɗannan zamunna da muke ciki tana wajaba mukhayyaran bainaha wa baina salatul zuhri tana wajaba a ƙarƙashin zaɓi tsakanin ko ka yi ta ko kai sallah a zahar ma'ana in ka ga dama kai sallar juma'a in ka ga dama ka ainihin yi sallah a zahar to menene ya sa shi'a a ƙarƙashin su ko a sama da su kumaini yake wannan magana yan shi'a sun ce da sallar juma'a da jihadi ba su zama wajibi ba sai san da mahadi ya zo idan haka tun da mahadi bai zo ba to sallar juma'a ba dole ba don haka kana da zaɓin ko ka yi ta ko kai sallah a zahar sai ce wal juma'atu afdalu amma juma'a ita tafi fi falala wal zuhru ahwatu amma sallah azhar ita ta fi kwanciya hankali ya fi natsuwa amma juma'a ta fi falala amma azhar in kai ta zaka fi samun natsuwa mun ji fa irin fiqhun nasu fa sai ce wal wa ahwatu min zalika amma duk wanda yake natsuwa kuma daga cikin waɗannan biyun to aljam'u bainahuma kai juma'a kuma ka dawo kai azhar duk ya fi natsuwa sai kuma ya dawo ce sallar juma'a ta wanda ya sallaci juma'a saqafat anhu salatu zuhri alal aqwa wanda ya sallaci juma'a to sallar azahar ta faɗi a kan shi ga magana mafi ƙarfi a cikin shi'a lakin al ahwata sai sake cewa amma dai abin da ya yafi natsuwar zuci al ba a da ha bayan kaya juma'a din kai azhar wa hiya raka'atan ka subuh yake ita juma'a din raka'o'i biyu ne ainihin kamar sallar asuba jama'a mun ji Allah ya kiyaye da muka ƙetara kuma cikin shafi na 218 a cikin wannan littafi da ta harir nufila cikin mujallabi na farko a ƙarƙashin binciken da kuma ya kira shi da alƙaulu fi ha sai kuma yake furu'un sai ce asalisu mas'ala ta uku la ya al-bay'u wa la ghayruhu min al yawm al ciniki a ranar juma'a da sauran mu'amaloli ba haramun bane ba'da al-azani bayan an kira sallah bayan an kira sallar da za a tafi ai sallar juma'a ba yanzu mun karanta abin da Allah yake ba ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bai'a Allah da kansa nassin Qur'ani yake ku bar ciniki kuma ne yake ciniki din ba haramun bane haka sauran mu'amaloli yace kuma ba'dal azani bayan an kira sallah sai a asarina a cikin waɗannan zamuna namu domin tunda sallah ba wajibi bace to ne kuma za ta haramta sai ce min ma la tajibul juma'a ta ayinan waɗannan zamuna namu da ainihin juma'a ba su wajaba a cikin ta ba kan tilas juma'a ba dole bace a wannan zamuna amma in ji kumaini jama'a mun fahimci wannan to wannan bai saba wa Alƙur'ani ba ya saba wa Alƙur'ani. wannan a takaitan takaitawa ya ɗan uwa musulmi wurare biyar kenan waɗanda muka tsanto maka a takaitan takaitawa daga cikin ainihin littafin kumaini na cewa 'yan shi'a ba sa aiki da alƙur'ani da sunna to yanzu da suka zo suna cewa za su kafa gwamnatin ƙur'ani da sunna don allah ba yaudara ba ne kuma an ce za a yi jihadi a tabbatar da addinin musulunci yanzu ba gashi mun ji cikin aƙidar babu jihadi ba mun karanta a nan cikin shekaran jiya muke karatu cewa babu jihadi a cikin shi a sai lokacin da mahadi ya zo to da suka ce za su jihadi yanzu wannan kalimatul haqq urida biha batil maganar banza ce amma maganar kirki ce amma ake nufin banza da ita ana faɗar ta ne don ta zama abin da za a yaudaro mutane su taho in sun taho kuma a ɗasar da su to don haka ya ɗan uwa in kana shi a wallahi ka barta wallahi zunzurutun kafirci ne ba musulunci ba ce shi'a kuma duk wani wanda zai ce wai ya zo da wata dabara da wani ilimi da zai iya haɗa kan mu musulmi da 'yan shi'a wallahi ƙarya shi ta ta ƙarya usul ɗin mu ya rabu aƙidar mu ta rabu furu'an mu ya rabu mu'amalan mu sun rabu ahwalin shakhsiyya mu sun rabu to a ina za mu haɗu jama'a zai yiwu da ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna da ƙungiyar Netanyahu su haɗu zai yiwu kungiyar natanyahu da ƙungiyar Khomeini duk ɗaya ne to zai yi a haɗu to don haka har abada in dai ba su bar wannan kafircin ba kai ba zai haɗu ba shi yasa munafurci ne a zo ana cewa wai ana raba kan musulmi suwa suke raba kan musulmi mu da ke cewa a dawo a aiki da alkur'ani da sunna mu ke raba kan musulmi ko ko masu zagin alkur'ani da sunna da sahabbai su ne matan annabi kazafi wa ke raba kan musulmi ma'ana meye musulunci shine alkitabu wa sunna kuma an ce waɗannan abubuwa ba a yarda da su ba su wane ne mazajen musulunci su ne sahabbai an ce ba amince da su ba sai da me za a yi musuluncin jama'a to shi yasa munasaba akan haka wani ya gabatar da tambaya jiya wai ana yi wa ɗan shi'a sallama ai aka ce maka ɗan shi'a kafiri ne ko ai ba a yi mishi sallama bari a yi maka karara ba a yi wa ɗan shi'a sallama saboda ɗan shi'a kafiri ne ba a bashi ɗa ya aura in ka bashi ɗa ya aura daga baya in ka gane cewa wannan ɗa da ka bashi a lokacin yana shi a auren ma bai ɗauri ba domin aure bai halatta wa mumina ta auri kafin walan ya ja'alallahu lil mu'minina lil kafirina alal mu'minina sabila Allah bai sanya wata hanya da ainihin wato kafiri zai zama yana sama da ainihin mumini ba saboda haka in auren ya afku tsakanin mumina da kafiri mai muktasar ya ce ku suka abadan har abada a bata wannan aure saboda haka ba za ka auri in shi'a ba da nufin cewa ai ta ce za ta tuba a'a ta tuba sannan ka aure ta a musulma jama'a mun fahimci wannan ba za ka ɗauki yarka ka ba ɗan shi'a ba don kada a wata gwabza ta ƙauye ta zo ta ce to za mu haɗin zumunci wannan yaro gashi nan kuma da yadda kuke ƙoƙarin addinin su ma haka suke hamma bakin naɗi yake Yadda ce ai gwaggo wannan ba ma guje ne ba zan ba shi ɗa ba ai gwaggo Allah ya baki haƙuri amma ba mu bai wa 'yan shi'a ya'ya sai a fito ƙarara a faɗa babu kwana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yawwa Allah ya shiryar da mu shi ne sai ainihin shekul islam ya ci gaba da ɗauko waɗannan maganganu da yake kawowa a cikin wannan littafi ya ce wal yahudu idan sallau yahudawa idan suna sallah zalu anil qiblati shay'an sai su dan wa alqibla kaɗan haka wa kadhalika rafida haka yan shi'a ma yana kawo yadda ake yan shi'a suke kwaikwayon yahudawa ne yahudawa in suka zo ga inda alqibla su take sai suke to a dan karkace ta ana to yan shi'a ma haka suke yi kuma kamar yadda muka faɗi kuma muka ce ibn taymiya zai zo ya faɗi ba lallai sai ya zama dukkan yan shi'a suna wannan ɗabi'a ba amma dai lallai daga cikin yan shi'a akwai masu wannan ɗabi'a to sai muka buga maka misali muka ce ai Allah ya zargi Yahudawa akan wasu abubuwa da suka faɗi wa qalat al yahud yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun Allah a makale wai Allah marwaci ne Allah yake ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu Allah ya malƙwasa hannun Yahudawa kuma Allah ya la'ance su saboda bakar maganar da suka gaya musu bal yadahu mabsutatani hannayen Allah a shimfiɗa suke kai fa yasha Allah yana kyauta wanda ya so ba jama'a mun fahimci nan to ai ba dukkan yahudawa ne suka zagi Allah akan wannan ba amma wasu ne suka zaga amma sai Allah yake wakalatul yahudi yahudawa sun ce to anan ma ko yan shi an garin ku na ko ba sa wannan to ya dai tabbata an samu yan shi'a da ke wannan don haka ja'izi ne halal ne tabbatacce ne ake yan shi'a ke yi tunda yan shi'a ne ke yi kuma yan shi'an garin ku kamar yadda muka faɗi ba ka kafa hujja da su domin kwanan nan suka shiga shi'ar ba a buɗe muka haƙiƙanin aƙidar shi'an ba da furu'an ta balle su aiki da shi balle ka ga wasu abubuwan da muke faɗe sun tabbata kuma jahilai ne a cikin karatu yanzu ɗan shi'a nawa ne a nan zariya da ake ganin jagoran shi'anci na najeriya yana ciki ɗan shi'a nawa ne ya san wannan littafi ta harirul wasila na kumairi da yawancin su in ka ce tahrir wasila ta ce amerika ce ta rubuta take sharri saudiya ce ta rubuta take sharri kana zuwa in ka samu kasur gurin dan shi a sai ce maka ai yana da shi a can iran din kenan har hukumatul islamiyya ba su san ta ba kasifin asrar ba su san shi ba hasali ma dukka kwaranya waɗannan ku ci ku ba mu yan tasha masu jar hula shugaban shi'ar gaba ɗaya na nan Zariya ba zai iya karanta littafin tahrir wasila ba wannan ka faɗi babu kafara billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai karantu ba faufau saboda ne tantirin jahili ne ya very ignorant <laughs> jahili ne musamman ya very ignorant ku kai mai wannan kasar ɗin da ya fito shi ya san da aka gaya mai wannan magana Mr. Muallim, you are very ignorant. amma kai dai mu'allin tantirin jahili ne haka wani shehun shi'a ya gaya wa shehun shi'a garin Allah ya kiyaye karatu sai an ba a gado ko ana gadon karatu ba a gado kayi kayi ba yi ba suke nan dan malam ya ƙi halin malam to shi wannan haka aka yi ubansu malami gidansu malamai amma shi kuma sai fito da a alade Allah ya kiyaye shi ne sai ke cewa wal yahudu tanudu fi salatiha yahudawa idan sun zo sallah suna kada kai suna kuma kada kirji na buga mana misali da muka zo irin wannan karatun a baya cewa a da limaman al'ada ma suna haka a ƙasar limamin gargajiya ya ce da na gari ya layi wala rali da ya haka kamar jangwala gwada <laughs> haka limaman gargajiya suke har yanzu da za ka je masallacin gargajiya ka samu irin yan tsofaffin nan shi ne zai biya ɗan haka gargajiya to haka haka yahudawa suke sallah wa kazalika rafida haka nan yan shi'a wal yahudu yusbiluna aswabahum fi salah yahudawa suna sakin ainihin tufafinsu a sallah ma'anar sadulu shine ka saki tufafinka a cikin sallah duk ayyukan sallah sai ka rinka yi a cikin tufafi shine sadulu to ainihin yahudawa haka suke وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل سابل ثوبه فغطفه فعطفه عليه amir sa'ad yake labari ya zo gare ni cewa manzon Allah sallallahu ya wuce wani mutum yana ainihin yin sallah ya saki tufafin shi sai annabi sallallahu ya dauki ainihin wannan tufafi ya rataye wannan mutum ya fito miki da ainihin hannayen waje yake rinka yin sallah a waje an fahimci wannan da kyau ko to wannan ainihin hadisin da wannan lafazin malaman hadisi sun tabbatar da ba a ruwaice su ta hanya mai inganci ba amma akwai wanda ya zo sahihi a cikin sanin abi dauda aka ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sabli fi salati annabi ya hana yin sabali a sallah muka ce sabali ba fakin hannu ba shine fakin tufafi ka rinka ayyukan sallah a cikin tufafi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka wal yahudu yasjuduna fi salatil fajr al kundara yahudawa idan sun zo a sallar asuba in za su sujuda sai su a gefen gokin su wa kadhalika rafida haka nan yan shi'a ma suke yi wal yahudu la yukhlisuna bi salami yahudawa ba sa yin sallama cikakkiya in sun zo wa mu'minai inna ma yaquluna samun alaikum sai dai suna cewa samun alaikum wa huwa al maut wa tusikin mutuwa ta tabbata gare ku bukhari ya rawaito hadisi ya karan annabi na zaune da shi da matarsa aisha sai wani da ya zo ya ce ya muhammad assalamu alaika sai aisha ta ce wa alaikum assamu wa ghadabillahi wa azabihi wa iqabihi eh ka san dama duk inda matasa matasa suke abubuwa da dumi ake yi eh, suka ce mutuwa ta tabbata gare ka ya Muhammad sai Aisha ta ce kuma mutuwa da azaba da bala'i ta tabbata muku sai annabi ya ce a'a me ya zafi ai ni baki gina cewa alaika ba kai ma haka shi kenan dattawa su haka sai a yadda a hankali an matasa sai sai a tafi da zafi zafi wa kadhalika rafida haka nan an shi amma in sun zo sallama wa mu'minai ba sa cewa assalamu alaikum sai dai assalamu alaikum wal yahudu harrafu at-taurat yahudawa sun canza at-taura wa kadhalika rafida harrafu al-qur'an haka nan an shi sun canza al-qur'ani wal yahudu adu jibrila yahudawa suna gaba da mala'ika jibril fa qalu suka ce huwa aduwuna shine makiyin mu wa kadhalika rafida haka an shi'a suka ce qalu akhta jibril bil wahyi suka ce mala'ika jibril yayi wahayi yayi kuskuren wahayi ya tantance wahayi ga Muhammad dan Abdullahi amma sai wahayi ga ah, ga Ali dan Abi Talib sai wahayi ga Muhammad dan Abdullahi wal yahudu yastaqilluna amwalan nasi yahudawa suna ainihin halakar da dukiyar mutane su ce duk dukiyar wanda ta ci halal ne matukar dai babu yahude ba wa qad nabba'ana Allah anhum annahum qalu Allah ya ba mu labarin cewa yahudawa sun ce laisa alaina fil ummiyina sabilun dan mun ci dukiyar balarabe da ba a taba saukar musu da littafi ba babu komai akan mu suratu ali imran aya ta 75 wa kadhalika ar-rafida haka nan an shi'a yastahilluna mala kulli muslimin an shi'a sun ce halal ne a ci dukiyar duk kowane musulmi wal yahudi yastahilluna dama kulli muslimin yahudawa sun halartar da jinin kowane musulmi sun ce dan ka kashe musulmi kakar banza wa kazalika rafida haka yan shi'a su ma wal yahudu yuriduna ghassan nas ghassan nas wal yahudu yuriduna ghassan nas yahudawa suna nufin su rinka magudi wa mutane wa kazalika rafida haka nan ainihin yan shi'a magudin yan shi'a ma ba ma a wajen ciniki da harkokin yau da kullum ba tun daga kan aqida magudin su ya fara jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wal yahudu la ya'udduna at-talaqa shay'an illa inda kulli haida yahudawa sun ce saki bai zarfi ba sai in kai wa matarka tana cikin haila kun ga hadisin annabi kuma ya ce in ka saki matarka a cikin haila wannan sakin bai yiwu ba na haka in matarka saki ɗaya ne tsakanin kuma ana baka taɓa mata saki ba sai ka zo ka ce ka sake ta sai zama wannan saki tana cikin haila ko kuma bayan ta yi haila ka sadu da ita kafin ta sake wata haila wannan saki ya zarfi amma ko ka ko ka annabi ya ce dole ta koma ta zauna sai ta karkata daga wannan haila kafin ka sadu da ita sannan sai ainihin ka sake ta ba a yin saki a cikin haila amma yahuda sun ce saki in ba a haila ba bai ba wa kazalika da haka nan yan shi'a wal yahudu laysa li nisa'ihim sadaqun yahudawa sun ce matan su ba su da sadaqi ba ba sadaqi wa mace kama yumatti uhunna sai dai su rinka musu mutu'a su zauna da su ba tare da aure ba sai dai ka abin da kuka yarjejeniya ya bata وكذلك الرافضة يستحلون المتعة هكذا أن في أصلا هلك بأورا المتعة هو بها سم متعة يدفكي من بيان أساسنا واليهود لا لا يرون العزل عن القرار يهودا وسوسي بحلقة عينه وما كينجر كعزل ده عزل شيء كان cikin sabiya da mace ka zari azzakarin ka lokacin da mani zai fita ya halatta ka baiwarka yahudawa suka ce bi halarta ba wa kazalika rafida haka nan ɗan shi'a mun nan da kyau ko wannan gaba kafin mu tashi don muna son za mu shigar da wata fatawa kafin mu tashi anan za mu tsaya sai mako na sama insha Allah ta'ala fatawar da za mu shigar ita ce mata sun aiko ta tambaya akan wani magani da suke sa wannan magani da suke sa wai yana ƙara wa ɗa mace daɗi yadda yake har ba za ta ainihin wato a mijinta ba zai iya tunanin ya aure ta ɗa mace ba shine wannan maganin kirari da cewa ko gida ko mota ko mabuɗin turaka wai in namiji yana saduwa da ita ya gamsu eh mata sauka gida ko mota ko kuma ma idan kalabu din tura ta su kai yadda kai to a takaitan takaitawa wannan maganin haramun ne a saki bai halatta wa mata su saki ba addinance saboda ƙurewar lokaci ne ba za mu samu tantance bayani akai ba amma in wani lokaci ya zo insha Allah ta'ala za a yi cikakken bayani akai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk